Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a goma sha biyu ga watan Yuli na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Rukayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu kamar da yadda kuka sani shirin yau da gobe shiri ne da ke tattauna akan batutuwa daban-daban da suka shafi zamantakewar mu na yau da kullun inda a yau shirin zai mai da hankali ne kan kayan lefe da ake wa mace idan za a yi mata aure. To dai a kamar yadda kuka sani lefe wata al'ada ce da al'ummar Hausawa suke gudanarwa a lokacin da ake shirye-shiryen yin aure musamman ma auren farko tsakanin saurayi da budurwa. al'ada ce wacce gidan iyayen miji da danginsa sukan hada kaya kala-kala da suka shafi atamfa leshi dogunayen riguna ne kayan kwalliya takalma da jaka akwatuna kayan kwalliya da dai sauransu domin kaiwa gidan iyayen wacce shi yaron nasu zai aura To a yau shirin zai mai da hankali ne kan yadda wasu matan suke fasa auren duk wanda bai hada musu laifi ta kecere ni ba ko kuma ma ya ce ba zai yi laifin ba gaba ɗaya inda wasu matan sukan cewa cap aini in dai ba za ka yi min laifi ba to gaskiya ni ba zan iya auren wanda ba zai min laifi ba wa to ni iya wannan an mawa ne akwati goma saboda haka ni ma akwati goma nan ko sha biyu za ka min ku ji fa wannan bawan allah ya rasa akwatin da zai kawo min na lefe sai guda hudu aini na fi karfin akwati guda hudu to a gefen mazan kuma masu sauraro akan samu mazan da suke cewa a aini to menene ma amfanin nima idan na tashi aure ban hada ma matata lefen kecere ni ba ai dole yi mata akwatin nan guda goma sha biyu a'a ni kam gaskiya duk wacce zan aura to fa sai dai ta yi haƙuri dan ni dai ba zan haɗa mata lefe ba sabida ni bana da ra'ayin haɗa ma mace lefe a ai mu dai kan duk abin da aka ce a lefe za mu yi to masu sauraron mu ire-iren abubuwan da 'yan mata da samari suke faɗi kenan kan abin da ya danganci lefe inda abin da wato shirin namu zai mai da hankali kenan sannan kuma kada dai ku sha'afa za mu leƙa fagen wake-wake da kuma ƙwalama domin nishaɗantar da ku masu sauraron mu sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance sunana rukayya basha madalla. To ya sunan bakin namu na yau? Sunana Fuad Muhammad. Sunana Umar Muhammad Sani da Alhaji. Firdausu Abdullahi. tun haka yake fidausi in na fara da ke ah, akwai dai mata da dama da ah, suke son ah, lefe lefe lefe ba macen da yanzu zaki ga a cikin mata ɗari in kika ajiye zaki ga kusan mata tamanin koma in ce casa'in za su iya ce miki fasu su gaskiya akan lefe ma ba za su iya auren mutum ba to a matsayin ki na ɗiya mace me zaki faɗi game da wannan cece kuce da ake ta yi da yake karewa akan abin da ya shafi lefe eto eh gaskiya maganar ita lefe ni na fi ganin kamar um, kyautuwar cewar ya fi kamata ɗin su yi saboda kamar wannan ne iya damar da kike da wani namijin da zai miki sutura iya zaman da za ku yi da shi wani haihuwa suna sallah biki ba zai yi miki ɗinki ba ko yana da yadda zai yi ba zai yi ba to kamar wannan ce wata dama da in kika samu kika more ta to ko ya yi ko bai yi ba lai alhamdu za ki iya a cikin abin da yake kina da shi already sai ki amfani da shi ni sai ki ga kamar akwai ganganci gaskiya ki ba da irin wannan amannar ta cewar ai muna tare zai yi zai iya yi in yana da shi in ba shi da shi mazan ne baka iya gane ina suka dosa mm. kuma baka iya cewa ga abin da za su yi bayan an zauna so wannan damar ita ce damar ki gaskiya ni eh. ina ganin kamar mutum ya bari ta ce mai akwai ganganci a ciki <laughs> gaskiya akwai abin nan da ake cewa wasu mata su ce su gaskiya in ma dai ba za ka yi musu lefe ba za su aure ka ba ke ma kina ɗaya daga cikin su kenan eh to bana ce ba ya danganta da me yasa ba za ka yi din ba mm. akwai kamar idan za a zauna a fahimci juna cewar ba za ka yi ba ni ma akwai abin da yake na ɗawainiya da zan yi a matsayin ihsani ba sai na yi shi ba to falillahi alhamdu ka je ka yi abin da duk zaka iya yi nema a ta bangare na in yi abin da zan yi magana nake akan kayan ɗaki kai kayan ɗaki ka saka komai kujera kayan gado labule kayan kicin komai mm. abin da na za su yi amfani da shi wajen siyan wannan kayan ina ga zai iya yi min lefe ninki biyu na abin da eh. zai iya yi idan shi za a ɗauka a ce za a batar min a sutura to idan aka samu wannan matsayar ta za ka yi kayan ɗaki to ni za a yi min kaya a gidanmu to shi kenan hmm. amma in ba wannan matsayar gaskiya ni ma ina da yar takaddama to sai ki dan ja baya kenan ja baya in <laughs> to haka yake ana ta batun lefe a muka dawo gefen ku ku maza a musamman kai Fuad in na fara da kai ana ta cece ku ce a arewacin Najeriya kan abin da ya shafi lefe to a matsayinka na dan matashi wanda yake gab da shaga daga ciki me za ka ce game da wannan wato abin da ya shafi lefe a ni a mahangata na fi ganin gaskiya ya zama na cewa a maso ke shi gaba ɗaya shi tsarin lefe saboda ni a tunanina yana da kyau a ce wato lefan bai ma kamata a ce an kai gabar da akwai wani abu shi lefe ko kayan ɗaki ba misali ina kallon aure a matsayin suna na manzon Allah da yawa ma ba za su yi aure in ba dan sunnar manzon Allah bane ba so abu ne na addini in ka kalle shi daga farkon sa har karshe duk wani abu da ake eh, walakabi da al'ada ko ihsani yana da kyau ya zo daga baya ne akan abin da yake na dokoki ko a ce haƙoƙi na aure dukkan mun sani cewar maganar lefe ba haƙƙin misali shi ango misali shi matashin da zai aure ba haƙƙinsa ba ne bai wa matarsa kayan ɗaki a daidai lokacin da bata zama matarsa ba abin da ya zama haƙƙi a wurinsa a matsayinsa na rijalin da aka gaya mana kuma na alal nisa shi shugaba ne jagora provider protector so kuma ana so shi wanda zai kasance zai providing waɗannan abubuwan ya samar da muhalli shine daga cikin haƙƙoƙinsa. daga lokacin da ka aure ta ne za a kafa maka sharaɗin cewar ta zama matarka ci da sha da sutura dai yara ta a wuyanka daga daidai wannan lokacin ne kuma maganar kai mata lefe zai iya tasowa amma idan aka yi maganar cewar kafin e bayan ka aure ta kana iya kai mata lefe bayan ka aure ta amma maganar a cewa kafin ka aure ta ni ina kallon yana ɗaya daga cikin abin da ya rusa mana a tsarin zamantakewa ya sanya misali a mafi akasarin yankunanmu na arewacin najeriya da aka ɗauki irin wannan al'ada aka bata muhimmanci da ta yi tasiri kwarai da gaske amma a yanzu idan muka kalli yanayin yadda rayuwa ke gudana to za mu ga kusan kamar ta taka rawar gani sosai wurin rusa mana tsarin society da al'ummar mu ta yadda za ki ga akwai zawarawa da yawa mazan ba sa daraja matan saboda dama abu ne ka same shi a biyu hamsin haka ka same shi sosai ki ga amma idan mutum ya ji a jikinsa misali kayan ɗaki ne ka samar kayi duk abin da ya kamata to zaka daraja matar kuma ita a karan kanta za ta girmama ka a matsayinka na wanda kai abubuwan da suka dace wannan shine matsaya ta gaskiya akan harkar to in na fahimce ka kana nufin cewa kai za ka yi ma wacce za ka aura kayan ɗaki sannan kuma bayan aure za ka iya sake yi mata laifi kai dai a waje din nan ne kafin a daura din a waje ne to in aka kalla dama shi tsarin ai ya lalata mana tsarin society in kika kalla za ki ga ah, mafi akasarin matasa abinda ake musamman a bangaren 'yan mata yanzu wato idan aka yi lefan yana jawo a uh, cece kuce tsakanin juna irin su matan zaki ga waccan ta zo ta daga tamfar waccan ta gani mm. to a daidai wannan lokacin abin sai ya haddasa irin wannan nima sai an min irin wannan mm. alhalin Allah ubangiji a zanen kaddara ya zana ko kowace irin abin da za ta samu da yake mallakinta sosai ki ga kawai irin wannan abubuwan kowace tana sa buri a ranta saboda dama in kika kalli lefan ma tun a asali dama ya an gina shi ne akan tsari na me ake cewa competition abu ne da ake yi a kokari na so nake in siya mata a tamfar da tafi kowace tsada a wannan lokaci haka nake so mata ta so nake ta kyau da sauransu to kuma haka la sai a ga duk ai misali ba abu ne da ya kamata a ce an raja a kansa ba so muke matasa su yi aure su shigar daga ciki to ya zama da cewar duk wani abu na haƙƙi in ana so a zauna lafiya to abin da yake na daidai saboda a zauna lafiya. To Malam Umar in na dawo kanka a wannan zamani da ake ciki wasu kan ce tsoron yin wannan laifin ke hana wasu maza yin aure. Shin haka ne? To idan kin ce haka za a iya cewa akwai haka. Akwai kuma mutuwar zuciya. Domin idan an ce aure ai ba lokaci ɗaya za ta ce ga bacci ba a zo haɗa da wacce a ɗaura maka aure. kuma ita mace ai daraja daraja ce in ban manta ba malamai suna magana cewa akwai waɗanda aka aurar da su aka ƙayyade abin da za a bada saboda darje su ba yadda za a yi mace ta zo mai ilimi ta ko ta karanci littafi kaza littafi kaza na musulunci ka zo ka ce aurenta zai sauki idan aurenta zai sauki wanda bai kai ka ba ko bai kai ba ma sai zo ya aure ta saboda haka idan an ce za a yi lefe abin da ni a fahimta ta yake nufi shine a daraja wannan matar ya zamanto cewa wanda zai aure ta ya san cewa fa a'a abin da zan ɗauko mai daraja ne mm. kuma kafin na ɗauko shi sai na sha wahala ba yadda za a yi lokaci ɗaya ka ce wai abu mai daraja ka same shi a cikin sauki idan an ce za a yi laifi baya zama laifi amma a wannan doro aka ɗaura laifin kin fahimta mm. ni a fahimta ta idan mace za a aure ta kamar yadda larabawa suke kudaden da suke sakawa su sa sisin gold misali gold su sa kaza su sa kaza duk wanda ya auri mace lokacin da ya sha wahala ya yi laifi to idan ya ce zai sake ta to zai tunanin wannan laifin nasu da ya kashe ma mm. shi kadai wani abu ne amma misali an ce maka ba laifi maybe shago ne da kai ko ɗaki ne da kai katifa ce da kai an ce haka za a kawo maka ita kai za ka yi kayan ɗaki ta zo in ka ga dama za ka yi sakinta lokacin da ka dama saboda ka san gobe ma ba laifi za ka iya zuwa ka sake samu in dubu goma kake so kai sai kai tunda ba laifi sadaki ne sadaki kuma an kayyade ba wani kuɗin girki ba ne maybe albashinka na wata ɗaya ma zai iya auren maka mata hudu to kuma idan aka ce ba laifi ka ga abu ne mai sauki kai a gurinka kamar riga ce ka saka wacce kake so ka cire a lokacin da kake so amma idan aka ce za ka auri mace sai ka sha wahala sai ka haɗa da gwaggwanninka da yayyinka sun cikata maka wani abin da ka gare yi amma ba a kan doron cewar ba dan duniya ta sani ma'ana ka yi shi da alfahari shi kuma duk abin da ka yi da alfahari ba za ka ga daidai ba amma in ka yi shi saboda martaba wannan matar da girmanta a wannan matar ta sauke qur'ani ta sauki littafi kaza ta sauke littafi kaza ta yi digiri ta yi ko masters ko ta yi kaza hmm. wannan daraja ne wanda yake a cikin mata ba ko take da wannan darajar ba don haka idan zaka aure mai wannan darajar baya zama dole daidai da wacce take da primary ko secondary school ko kuma ma bata haddace Kur'ani ba. Saboda haka ni a fahimta ta shine duk lokacin da za a yi aure a ɗaura shi a kan layin darajar mace. Domin idan iyaye suka fahimci cewa a ah, ai ilimin mace da wani fahimta ta ko iya girkinta ko iya ko tarbiyyarta shi ake dubawa a yi lefe kaza. Ina ganin a iya wannan layin za a samu wata tarbiyyar da babu ita ba dan Allah ba mutum zai je sai ci ai in fa baki ko ba bace za ta ci a mm. in fa baki karatun kaza ba yawwa eh, kowa zai miki. amma an ce kawai shikenan kawai misali kamar yanzu da ake cewa sadaki ya kai ina jin dubu ko casa'in da tara ne ko dubu tamanin ma ɗauka ma dubu hamsin shi sadaki shi za ka bada a baka mace kana ɗaukan albashin dubu ɗari biyu kaga mata hudu kenan kawai zuwa ka kwankwasa an kwankwasa an yadda da kai shikenan kawai ka bada dubu hamsin na. ko abincin biki ba zan yi ba idan na zo wata ɗaya wata biyu kawai zan ce sai sallame ki tunda a dubu hamsin na bada to amma idan na sha wuya na gumurzu na maybe na taron shekara hudu ko biyar ko biyu na auri mace gobe in na sake ki na san cewa sai na sake wannan tarin to ina ganin za a samu matsala. To in ka cire magana mutuwar zuciya da ka ce wasu maza suna da shi, shi me yake sa wasu mazan ba sa son yin laifin nan gaba ɗaya? Duk da dai kai kana ganin cewa in ka dirje ka yi ma mace lefe mace mai daraja to hakan zai sa kama ba za ka yi saurin sakinta ba. Aiki san aka ce tiran gini tiran zane. Duk lokacin da aka ce mutum zuciyar shi baya iya saki ko ya alheri. So dole in aka zo aka ce zai tara wani kuɗi ya yi wani abu ba zai iya yi ba. amma ba a hangen cewa fa rayuwar da za ka yi da mace ya fi wannan laifin a shekara za ta iya ci maka kuɗin da ya fi wannan laifin da za ka yi saboda ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kare mutunci abu ne mai wahala ko akuya aka baka aka ce ka ɗaure ta kai ne cinta kai ne shanta ba ta lafiya ka kirawo likitan dabbobi ya duba ta abu ne mai wahala so in dai wani abu mai wahala ne to don haka an zo za a baka mace kamar fa an baka ita shi shikenan tunda Allah subhanahu wataala ya ce aljannan mace tana karkashin mijinta ka kamar lokacin da ka aure ta da mahaifinta da mahaifiyarta ko yayanta ko kaninta ko ma waye duka kafi su a gurin Allah kai za ta bi to idan ku za ɗauko masu kutum mutum a baka ai ina ganin ni a fahimta dama diyar rai ya kamata a ba kama da a matsayin sadaki To masu sauraron mu a nan za mu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wato wannan tattaunawar. Masu sauraron mu kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu ya fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. yanzu kuma za mu dawo fagen wake-wakenmu inda a yau muna tare ne da babban mawaki wanda ya fice wajen rera waka wanda in yana waka ma sai ka manta a wani wato jiha kake to amma dai masu iya magana suka ce magana a bakin mai ita ko in ce waka a bakin mai ita ya fi daɗi to ya sunan bakon namu a yau to jama'a assalamu alaikum kamar yanda wasu suka sani sunana abubakar sani a ana min lakabi da ɗan hausa To masu saurare ga ga ɗan Hausa. To wane ne ɗan Hausa? To Abubakar Sani dai an haife ni a jihar Kano a jihar Kanan Nigeria a karamar hukumar Gwale local government na yi karatun primary na yi secondary daga baya na shiga harkar yin stage drama a tauraruwa na kuma zauna a kamfanin iyan ta multimedia aka bani a matsayin na zauna a matsayin manaja na studio to ta da zamantakewar studio mm. ita ce ta sa na zaman mawaki ana nan kuma ina harkar waka tafiya ta yi tafiya tunda Allah ya jarabce mu cewa mun tsinci kanmu a harkar media tunda harkar fim harkar entertainment mm. harkar media ce so da na ga abin ya zama na zamani za a ji ni shuru sai na yanke sai na koma makaranta mm. inda na je na yi diploma a, uh, northwest wadda ta zama yanzu mai ta masu university mm. na je na karanta film and television daga nan kuma na tafi BUK a na je na yi mascom a nan wanda kuma har yanzu dai gamu mun dawo ana damawa da mu To masha Allahu bayan ka yi waɗannan makarantu da ka zayyuno mana sai menene kuma abu na gaba da ka wato dosa. to abu na gaba da na dosa duba da wato in kika kalli a harkar waka dai aka sanni gaskiya to kuma duba da yadda harkar waka ta zama da idan muka yi waka za mu buga cd ko kuma tun ana yi a tef mai zare za mu buga jaket wannan dan hoton na jiki mu je mu siyar da shi a kasuwa su kuma su siyo emtin kaset su recording su dinga siyar da shi a wannan jaket din da muke siyarwa tun muna siyar da shi silai biyar ne amin naira biyar a wannan naira biyar din ita ce tamu in muka siyar da quantities da yawa saboda haka za mu samu namu a ciki cd ya shigo muka koma muna yin redimate za mu bugo sidin mu kai kasuwa mu ba su sari su siya su ɗau ribar su in sun siyar su ba mu kuɗaɗen mu ta kai yanzu da an ci wani irin ci gaba zan iya kiransa ci gaba a wata fannin kuma wani bangaren zan ce da mai haƙar rijiya saboda haka yanzu sai dai kai waka ka tafi can wani guri mai kama da juji ka zefar da ita wato social media a nan ne a nan mutum zai tsince ta in ba ka samu ka fitar da wani platforms kamar na youtube wanda ka tsaya ka rene shi ba har ya kai ga an fara biyan ka ba za ka samu wani tagomashi da za ka dinga mayar da kudaden ka. a nan ba wannan dalilin ya sa na kalla abin kamar asara hmm. sai na ja baya to yanzu da na je ne karatu akan media na samo dabaru na yadda zan siyar da harkokina wanda wannan ilimin shi ya nuna min hanya mm. da zan moru wannan abin nawa misali a harkar waka akwai harkar tallace-tallace so na je na koyi talla a makaranta a zamanance a ilimance na je na koyi ita kanta wakar a zamanance a ilimance na je na koyi duk yadda zan kai ta kasuwa ta duniya a zamanance a ilimance na benefitin. saboda haka yanzu ne sai kuma na dawo da harkar waƙa ka'in da na'in tunda na je na gano hanyar da zan bi ba zan yi asara ba zan biya wa masoyana bukata da suke so na sannan kuma zan yi benefitin nima. To bayan harkar waka da kake yi na wannan masana'anta ta kaniwit mm. me kuma kake yi a matsayinka na dan adam? Eh a matsayina na dan adam a ina yin harkar kasuwanci na kasuwanci shi kuma sirri ne mm. in na kira shi da bige-bige eh, eh. ban faɗi ba domin yanzu masu bige-bige su ne masu kuɗi in ka kalli da wane ne mai kuɗi a afirka za ka iya cewa dangote mm. bige-bige yake mm. yayi wannan yayi wannan yayi wannan yayi wannan to kuma daman abin da bahaushe yake cewa bige-bige buganan buganan ne gaskiya dai to bayan bige-bige a wani lokaci ne ka shiga daga ciki akwai dogon lokaci a ah. baya saboda haka watakila lokacin da watakila ladan noma ce ba zan iya in time ba lokacin iya tuna a wace shekara ne aure ko a wace kaza ne aure ko ah, ka manta kenan to kaka bari da uwar gida a gida ta ji ka to watakila ina daga murya ne ma dan ta ji eh. ai boss ne ni din a gidan na ah, kai ne mai gidan dai ba ita ba yauwa a'a hmm. da ni da ita ne masu gidan in na je ni ne mai gidan in na fito ita ce mai gidan. <laughs> Gaskiya haka yake. Masu sauraron mu kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Watan wata rana mun duba sai da labari kar ku yi zargi na labarin zai zama alkhairi akan kina nuna soyayya matsayinka na a za iya cewa matashi wani irin hanyoyi kake bi domin ka ga cewa ka magance rayuwanka na yau da kullum musamman ma da muke cikin wannan yanayi na matsin tattalin arziki? To wato a kullum idan Allah da Allah ya halicce ka ya yi maka lafiya ya yi maka kwakwalwa ya yi maka tunani ya baka hannu ya baka lafiya domin aka ce ka je ka yi ilimi shi kuma ilimi linzami ne ba inda ba zai kai ka ba hanya mafita idan ma ka fada ah, wato wata hanya wata koma ah, zan iya cewa an kai amfani da iliminka za ka fito saboda haka na kalli wannan kuma a matsayina na ɗan jihar kano ko almajiri ko dan makarantar eh, wanda ya je karatu na zamani da na addini mm. ina kallon idan na shiga rudani ma ni na so don haka hanyoyi da yawa na yi amfani da kwakwalwata da karatun da nai na bi su don na tabbatar na rufa kana asiri saboda haka na yi amfani da ilimi na na rike rayuwata kuma ina kan rike ta har ma ina taimakon matasa turu wannan masana'antar ko wannan harkar wakar mm. da nake yi. To wani irin kira zaka ba yi wa matasa mm. wanda sai su ce su sai sun samu babban aiki mm. tukunna fa za su za ɗauki rayuwa da mahimmanci gani suke wannan buge-bugen da ka faɗi a baya ba hanya ne wanda zai kawo masu arziki da suke bukata ba. To aini yanzu duk wanda na ga yana yin karatu ma don yin aiki tausayi yake bani domin idan ka ɗauki aikin nawa ne salari kuma rayuwar nawa kake nawa ce shinkafa nawa ce kudin wuta kudin ruwa kudin riga kudin magani kudin sabulun wanka na wanki kudin brush da abun wanke baki sinadarin wanke baki saboda haka in ka kallo kudin motar da zaka je gurin aiki in mota ce da kai man nawa zaka zuba ka je gurin aiki so idan naga kana yin wai aiki amin karatu dan ka aiki tausayi ma kake bani ni ina kallon ka je ka yi karatu shi kuma karatu zai buɗe maka kwakwalwarka duk wani fanni da ka je ka karanta zai baka damar ka yi zaman kanka ka buɗe wata masana'anta taka kai amfani da ilimin da ka je kai karatun ka ɗebo ma ma'aikata a ƙarƙashin ka ka ba su aikin yi ku taru ku rufa wa kanku asiri. To wani kira za ka yi ma matasa? Da haka matasa kullum ina kira mu yi amfani da ƙuruciyarmu mu mori tsofanmu Shi ne abin da zan gaya mana mi amfani da ƙuruciyar mu mu mori tsufan mu abin da ake nufi da kai amfani da ƙuruciyar ka ka mori tsufan ka lokacin da kake da jini a jika ka kauce wa harkar matsala ka yi amfani da wato hikimarka ka dabarun ka nemi kuɗi don rayuwarka musamman hanya bisa neman halal yau ko da ko kai za ka samu kuɗi in zuwa kai kai buɗe wani hatta ɗiba bolan nan fa yanzu akwai yanda ake an yi fakijin ɗinsa mm. yanda za ka samu kuɗi to duk abin da ka sani yanzu a akwai hanyoyin da zaka bi especially in kai ilimi kai karatu zaka ga hanyoyi suna ta buɗe wanda kai ba ma ka san su ba har ma a ruwa ana koyi da kai ana ya aka yi ma ka samu wannan hikima turu wannan ilimin ni na yarda da ilimi linzami ne ba inda ba zai kai ka ba in dai kai amfani take masu sauraronmu idan muka dawo gefen kwalama kuma. Malama Hauwa, me kike ci a wannan makon wa masu saurare? To, salamu alaikum wa rahmatullahi. Ina da kunan madara na karin kumallo. To malama sai ki gaya mana me ake bukata ya kuma ake sarrafa wa'annan kayayyaki. To abin da ake bukata dai a kunan ana bukatan farar shinkafa da madara da kwakwa shi kenan ake bukata sai shuga abin da ake bukata kenan. uwar gida idan kika samu farar shinkafa ki daidai yawan gidanki shinkafa tuwo farar shinkafa sai ki jika shinkafa ki idan kika jika kika bata kamar 3 hours ta jiku sai ki wanke shinkafa ki sa a blender ki markaɗa ta ta laushi idan ta laushi sai ki samu murariya amma ba mai laushi sosai ba zaga-zaga wanda ake tankaɗa gari da ita sai ki tankaɗe sai ki tace wannan kullun da kika nika shi da blender in kika tace sai ki ajiye kullun ki a gefe sai ki samu kwakwan ki in kika samu kwakwa ki kankara wannan baki-bakin na baya sai ki goga ta da abin da ake goga kubewa daidai yadda kike so ki ji gardin ya fito a cikin kunan kuma ya danganta daga yawan kunun da zaki dama sai ki daidaita ruwanki in kika daidaita ruwanki ki dora kina dorawa sai ki ɗebi wannan kankararriyar kwakwan ki zuba a cikin ruwan ki rufe tukunyan ki lemun sorry na ban manta ban ce muku lemun tsami ba za ki tanaji lemun tsamin ki in kika tankada wannan kika tace wannan kullun kullun kullun shinkafa sai ki matsa lemun tsami a ciki dan daidai yadda dai tsamin zai dan fito a cikin kunan so idan kika dan matsa lemun tsamin ki madaidaici ga ruwan kwakwa ga ruwa can da kwakwa a wuta kin dora yana dan tafasa tafasa bi haka sai ki ɗauko kullen ki kin riga kin daidaita kin haɗa kin saka lemun tsami a ciki ko da sai ki dama daidai kawai da kike so ya miki ana amfani da madarar ruwa ana kuma amfani da madaran gari idan madarar ruwa za zaki amfani da shi sai ki zuba madaran daidai yadda kike so idan gwangwani ɗaya ne in biyu ne ki zuba a ciki in kuma madaran gari ne to za ki kada madara da ruwa ki maida ta kamar madarar ruwa sannan sai ki zuba a ciki saboda gudun kai gudaji sannan sai a daidaita shuga daidai yadda ake so to haka ake wannan kunan sunan kunan kunan madara jama'a masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe a madadin wakiliyar mu Basha da dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti wato Fiona wa mainan dudu da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Yau da shirin Amurka